Samun ingantaccen ilimi a Najeriya abu ne da ke ci gaba da sanya shaku a zukatan al'umman ƙasar duba da halin ko in kula da ake danganta gwamnatoci a matakai daban-daban da nunawa ga makarantun gwamnati da akasarin yaran masu karamin karfi ke zuwa domin samun ilimi. A yayin da ake ci gaba da neman mafita ga yadda za a sake buɗe makarantun boko ba tare da sanya ɗaliban ƙasar cikin hatsari ba sakamakon ci gaba da yaɗuwa da annobar Corona Virus a ƙasar da ma duniya baki ɗaya. Ko menene makomar karatun allo baya ga haram haramta barace-barace da wasu gwamnonin Arewa suka yi a baya. Ga gwamna mai malabuni na jihar Yobe da tsokaci akan karatun na allo. Na farko ilimi na allo kamar yadda ya ɗauki hankalin mutane akan makoman karatun allo wanda wasu ke danganta shi da bara mu dai a sanin mu ga kafin zuwan tura mulkin mallaka eh, sun zo sun tarar da ilimin allo wanda shi yasa ba su samu eh, mutanen arewacin najeriya a jahilce ba ya ma amfanar da su wajen yadda za su mulki yankin arewa shi yasa aksari eh, wanda suka yi karatun boko na farko suna zuwa makarantar boko ko kuma suna zuwa na allo a gwame to amma yanzu tsari da muke so mu fitar ya yi karatun allo yana iya rubutu yana iya karatu wani kuma zai iya kiransa jahili don dai kawai bai je boko ba to wannan ba daidai ba ne dole ne a dubi yadda su ma za su amfana daga gwamnati kuma a tsara yadda ilimin zai tafi da zamanin a wani bangare kuwa shugaban kungiyar gwamnonin arewa kuma gwamnan jihar filato simon lalong ya bayyana cewa ai dama jihohi kowane jiha bisa bisa ga dokar Najeriya an ce ya kamata kowane yaro yana da yanci ya je makaranta. Dole ne ka kai makarantar zamani. Saboda haka ko kana so ka mishi eh, eh, hada da almajirin shi ai ba wai sai ka hana shi makarantar zamani ba amma ban da bara. Kowane jiha za ta nemi dabara da za a nemi a shigar da su domin gobe su zama mutane masu amfani. Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Nastura Ashir Sharif ya yi karin bayani akan makomar karatun allo a Najeriya. Wannan abu da suka yi kai cewar suna so su zauna su canja daftarin gudanarwa na ita makarantar allo idan da za su yi haka abu ne mai kyau saboda an yi irin wannan a wasu ƙasashe da dama inda suka juya makarantun allo irin yadda namu suke na gargajiya suka mai da su madarasa kuma ana ba su ilimi na boko kenan idan har da gaske suke za su iya yi abu ne wanda in aka ɗebo su malaman addinin malaman makarantun allan wanda aka san su a ɗebo su a ɗebo malaman su ilimi na boko din sannan a ɗauko mutane wanda suka san al'umma suka zauna suke zauna cikin al'umma suke kamar misali masarautan gargajiya da sauransu a zauna a tsara a tsara jadawali na yanda za a gudanar da wannan al'amari kuma su tsaya su yadda su ɗauki kuɗaɗen da ya kamata su kashe din su yi da abu ne mai alheri masana a fannin karatun allode na ci gaba da kokawa kan yanayin tafiya da tsarin almajiranci a ƙasar inda suka buƙaci gwamnati ta ba da gudunmawa wajen farfado da tsohon tsarin karatun allo da aka sani kafin kafin zuwan turawan mulkin mallaka tare da bawa duk wanda ya karanci ilimin arabiya fifiko a wajen ba da aiki kamar sauran takwarorinsu na boko abin jira a gani shine yadda gwamnonin arewa za su aiwatar da tsarin haɗa karatun allo da na boko kamar yadda suka yi alkawari halima Abdurra'u, murya amurka daga abuja najeriya